ai malam ali ajon wannan yaro dan aminu da daɗe ne alkawali ne mai kuma allah ya kama min in ya gwada min zan cika mai alkawali ranar lahadi don dan aminu ya samu jarabta ya to an kama shi wallahi ali duk wanda a ɗan najeriya ga ya san na haƙarin kashe dubu ɗari bakwai akan dan aminu sai da na ga to hankali na kwanta don yaron a tarihin turar da muka da dambe ba wani dan dambe wanda adda mutuncin dan aminu in dai mutunci na kaga girma kaga an daraja mutum wala babu kamar dan aminu ko mutuncin nan da na ci unwani ne ni kuma dan aminu duk wata hali ya shiga in Allah da zan tsaya mai kamar yadda Allah tsaya min ni ma zan tsaya ma dan aminu shi na da na histoshi histoshi wurin 'yan sanda ɗan aminu bai cin goro ɗan aminu bai shan sigari tsotso ya kama ya je wurin 'yan kwane an haka kama shi to ka gani kuma ni tsaye allah ya kama min hidda shi to ina tabbata ma ga auren shi ya tashi ni kuma ni ce kuma bayan na hidda shi sa mata shalalle ni kuma yanzu na ba shi ajon lahadi gidana dan aminu dani dan aminu lokacin ne yana yana dambe na ji daɗi ne nan gidan wallahi ban mu taɓa alƙawali da dan aminu ya saba min ba kuma ya san biyayya dan aminu ya san girman mutane ni ko akan haka nan ni jajirce ni tsaye sai na ga abin da ya kwance ma buzu naɗi ni tsaye ana sa mai amarya ta lalle ni kuma ina mai ajo misali wannan ajo wadawa ko gayyata yan dambe eh da wadawa ko gayyata yan dambe ai yan dambe wanga ajo na dan aminu duk inda wani dan damben jamus yake da wani dan damben gurumada san shi adda jamus ni ko ni adda gurumada to kuma ina tabbata ma ba na ma kuri ba kudu da aka kuri da ita kudu din ma rabi na wuni ka san ni yanzu game ga harkar dambe haka nake kamar baban gida ga soja haka nake ga harkar dambe bangare uku ne a najeriya kowane bangare babu inda ban da yara kowane bangare na dambe na duniyar dambe gurumada ne jamus ne kudu ne babu inda ban da yara ako ko ina ni gayyaci mutane da yadda Allah sai Ali wannan yaro dan Aminu Langalanga ya ce autan dan bunzama suna hanya yanzu haka sun kawo tafa da su autan mamman yaran nan mai tashe yanzu da kuma irin su dan wannan mustapha dan shago to wanne wanne sako ko in ce wanne kira za kai ga yan kallo na najeriya gaba ɗaya wajen su zuwa wajen wannan aji kai ali ajin da aminu yana dambe wanga shi an na uku Na mai ajo biyu yana dambe Na mai ajo yanzu wanga shi kuma zai aure ne tarihin ajin da aminu akan mutunci ne duk inda wani ba bakude yake da wani ba gurmaɗe da wani ba jami gaba ɗaya sai sun zo nan gidan duk inda ka ji wani ajo in dai ya game da ajin dan aminu to wani mai aji sai ya samu matsala don nan ga, nan wurin kaga dai na mutum gidan dambe bayan na mutum gidan dambe gani bakin hanya bayan gani bakin hanya gani da jami'in tsaro baka zuwa gidan dambe naka ga lalaci baka zuwa gidan dambe naka ga an hura ma wiwi ko shaye-shaye baka zuwa gidan dambe naka ga wani ya ɓace ka akwai jami'in tsaro akwai soja akwai mota guda ka min ta soja mota biyu ka zo mini 'yan sanda kana cewa tab za a rimbide ka ba magana wada ka zo lafiya ka koma lafiya gidana ko haka ba awa mutum ka ji inda ni gode ma Allah ina da na gode ma Allah na gode ma 'yan sanda kuma na gode ma Allah na gode ma sojoji ni tun tun tarihi tun tarihi na na duniya waɗanda Allah ya taimake ni sun ka taimake ni buba marwa da Musa ba mai yi suwa uwayen gida na don najeriya kowa san da su buba morwa musa ba mai yi a lokacin buba marwa lagos musa ba mai yi da shi da buba marwa sun ka zo le cikin gidan dambe a jora an ka ɗauko ni ni zo in ware nan na inda inda inda wanda muka taka da shi na buge amma ina kawa da da da ina kawa da katsina hai ba kebe ba dan zuru lokacin nan na sa'in ka tsane ya ce wa yoshi Allah alzuma za kai muna haka nace to san lokacin ba mu waye ba ni wa a rayuwa na na duniya ba wai ni in za samu kuɗi in je in aje ba ba wai in samu kuɗi in je in tara ba ba in samu kuɗi wai in ce in kowa kuɗi ba ni bukata ta rayuwa ta ta duniya kullun ya zan yi in taimaki wani kullun ya zan yi in taimaki wani don haka ni kullun ina son Allah ya hore min abin da zan taimaka ma wani misali ko mm, kamar mutane suna ganin ka fara sa dambun mota buga ɗaya kwala kuma sai gashi ana ganin kamar yanzu ka kasa kungiyoyi suna cewa kamar ko ka kasa ne ya abun yake kai aba malam ali ai ka san yan abun ya zo na yi na ɗaya na na biyu ni to na uku ka gane wanda ni samu gasan mota da mai takwasara da jasina su ana ganin jasina bai da lahiya in an tahoci ne za a yi shi na an ka riki jasina an ka ana mai towa shi na yanzu ni kuma ni bau wannan bangare na mota shi na kuma yanzu in dawo bangaren ajo in taimaka ma mutane ina gama taimaka ma mutane zan kawo wata dalilin mota wadda duk najeriya ba wani kungiya da ya taba sata in sa dambe guda a kwashe ai da kaga na wara ko ya da kasan na wara ko na kama yi kenan ai ai ai ni kasa in ni wara abubuwan bari na wara kenan yanzu na zo na dawo bangaren tsahin yan dambe yan uwana abokaina da yarana in taimaka musu don haka na dawo bangare yanzu arewa za awa aju dan aminu sai an komo gurmada dan gero sai an koma can to suna nan dai suna raɗi raɗi wasu su ce shagon mada wasu su ce shagon mada wasu su ce awa bahagon dogon auta shi ma ya wahala gidan ga to yanzu wanda dai kudu na kawo shi na in shagon mada yan bahagon dogon auta ka gane hausa abun ka san ya zan kamar siyasa eh. da karshe me kiranka ni abu guda ɗaya ni a kira na ga 'yan dambe dambe don Allah don annabi 'yan dambe su wa kansu adalci su taimake kansu su wa kansu adalci su taimake kansu ni abu guda abba bani so ga dan dambe don Allah da annabi su bar shaye shaye dan dambe in yana shaye shaye wallahi bai lissa kuma mai zaba abin kwari duk waɗanda da ka tashi wanda ka gana tashi ana ce mai shine waye na rince da Allah da Annabi babu mai tashi babu mai shaye shaye baka taba ganin dan dambe ya shaye shaye ya zan abin kwari ba ni kiran da nika wa yan dambe kenan don Allah don Annabi ka ruwa makan ka asiri ka bar shaye shaye gani kai ko da za ka yi karhi yadda za a buge ka kamar ƙara ma karhi za a yi don Allah yan dambe su bar shaye shaye ni kiran kiran kiran da nika wa yan dambe kenan